بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na litinin goma sha bakwai ga watan safar a wannan shekara ta 1431 wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu watan fabrairu a shekara ta 2010 da izinin Allah ta'ala za mu buɗe wannan babi babu salatul khawfi a cikin wannan littafin mai albarka wa umdatul ahkam bayan da muka wuce babi 22 a cikin wannan littafi kitabu sala a cikin kitabu sala wanda yake wannan babi na 23 babu salatul khawfi babin da zai mana bayanin sallar yaƙi ko ba al ba tsoron ba ko kuma kawai kana jin tsoron abin nan eh, an ce kura sun bi ta nan a guje shi kenan yawa alkhawf abin da ake nufi wanda yake abokin gaba zai iya kawo maka hari na yaƙi kema kuma ka kai mashi hari a wannan lokaci na halin da ake ciki da abokan gaba ana yaƙi ana gwabzawa ana ba ta kashi me matsayin sallah a wani lokaci za a ajiye sallah to haka ajiye sallah kuma wa zai yaƙi wani kenan eh kun gane magana in aka ajiye sallah to wa zai yaƙi wani bayan an zama ɗaya eh usiri ai idan aka ce kuma ba za a yi sallah ba to a yanzu zama daya domin na nawa bayna hum as-sala bambancin da ke tsakaninmu shine sallah as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha qara taraka ad-din saboda ta a fagen yaki a fagen fama sallan nan da ka ganta ita sallar ake yi allahumma sifofin da ake gudanar da ita ta sha bamban amma dan saboda yaƙi a ce an yafa sallah ai yaƙi larura ne a ajiye sallah sai an gama yaƙi sannan a zo a yi sallah to me kenan kuma kai ai bai komai ba kenan wanda shi ke nuna muhimmancin sallah in da har ya zama na mutumin da yake fagen fama ana sarin shi yana sara ana yana balbalin wuta akan jiragen sama da tankokin yaƙi ana mashi amma ba a ɗauke mai sallah ba sai ga mutum zazzabi zai yi sai ce a bashir lafiya ya ajiye salloli sai ya gama yanzu yana tambayi wai mai hukuncin mutumin da ya wata shida bai sallah ba lafiya wai yana kwanci asibiti asali ma yanzu saboda tsabagen an mai da almunkar alma'aruf abubuwan da shari'a ba ta yarda da shi ba shi ma mutane suka mai kamar shari'a yanzu kana zuwa ka gaira mutum a gida ko a asibiti ka ce ya jiki yana iya sallah sai a ga kamar ka tausayi sallah kuma ba ka gani halin da yake ciki alhali yana gane waɗanda suka zo suka gaida shi in an ba shi abinci yana karba an kuka haɗa hannu biyu hannunka yana rike da wani abu ka goga mishi yana karɓa ya ɗaga matashi ajiye amma duk ya ajiye sallah kun gane wannan saboda mai shi da lafiya kun wannan gaskiya halin da ake ciki ya kamata a tsaya na ba da mutane sallan nan ba wani abu ne na al'ada ba abu ne na al'ada ka saba kana yi shi ne idan kawai ka ji ka ga dama sai ka ce ba za ka yi ba zama al'ada ku ne ko al'ada ka ce amma sallah addini ce takanas ta mi'iraji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ubangiji Allah ta'ala ikira shi zuwa inda shi Allah din yake ya bahi sallolin nan guda hamsin aka rage su suka dawo biyar aka rage su ta ɓangaren rak'o'i amma ta ɓangaren ladan suna nan cicciɓ ɗinsu tunda an riga an rubuta ladansu a launin mafu hamsin ne ladan hamsin ake ba ga dukkan mutumin da salloli guda biyar asalin salloli hamsin ɗin da aka rubuta ita ake ba shi ladansu kun bai wannan da kyau kaga azumi wahayi ake aka saukar da shi aikin hajji wahayi aka aka saukar da shi duk wasu hukunce hukunce wahayi aka aka saukar da su amma ita sallah ta kanas ubangiji Allah ta'ala ya kira annabin shi annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa inda yake ya hau taguwa wacce take tafi komai sauri a wannan lokaci inda idanta ya kai nan take sa kafata. kun gano wannan bayan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallar lisha a nan garin Makka har ya shiga ɗakin Umma Hani sai kawai ya ga rufin ɗakin ya yayi malaka jibril ne ya ce mai ya zo su wuce yana fitowa ga wannan taguwa a hannunsa malaka jibril shi yake mata zagi shi ne a gabanta annabi sallallahu alaihi ya hau kan wannan taguwar ita taguwar inda idanta ya kai nan take ɗorawa ƙafarta tana nan kwakungu idan ta hango bid da sai ta ɗora in ta hango makwa sai ta sa kafar gaba sai na kuma a sai lagos kun gane wannan da ke ko ya je baitul maqdis aka ɗaura wannan dabbar a inda annabawa suke ɗaura dabbobinsu aka tashi annabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah ya wuce gaba ya musu sallah kun gano wannan aka sanya tsani ya kama hanyar sama ya wuce sama ta daya sama ta biyu yanzu ba lailatul isra'i muke magana ba kun gane ko har ya je har ya huce har ya je can har ya je fa qaba qausaini fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al fuadu ma afatamrunahu ala ma yara laqad ra'a min ayati rabbihil kubra subhana abinna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afatumaruna an kalu ra'a alujani afatumaruna alujani ya nuna ko ta kira kenan kun gane wani a wannan tafiya ubangiji Allah ta'ala ya ba annabinsa annabin tsira annabi sallallahu alaihi wasallam salloli guda hamsin karki sallolin suka dawo biyar ladan su ladan sallah hamsin ake ba mutum amma mutum yake nema ya mai da waɗannan al'amura abin wasa haka kawai ko girki sai hana ta idan cika salloli haka wani abin da ba komai ba abin ma da ake ganin komai ne kamar rashin lafiya su karan kansu ba su isa dalili ba rashin lafiyar da mutum zai kai a ɗauke mai sallah ita ce rashin lafiyar da bai san wanda yake tare da shi ba kun gano wannan a wannan lokaci mutum ko da ya yi kwana uku bai yi sallah ba saboda bai san wanda yake tare da shi ba daga baya samu sauki ba zai rama waɗannan sallolin ba domin sun wuce sallah tana wajibi ne a kanka a lokacin da kake da da hankali kake da tsafa mutum kuma ya riga ba shi da abin bai san waye zo bai san waye tafi ba kuma ka a wannan lokaci sallar ma ba ta kan shi kun gano wannan to har idan ya zama na mutumin da yake fagen yaƙi ba ɗauke mai sallah ba ina ga wanda yake waɗansu al'amura ya ce ɗauke mai sallah babu salatul khawf babu da zai mana bayanin sallar yaƙi sallar tsoro ita sallar tsoro ɗin nan yanayinta daban yake akan sauran salloli shi yasa aka buɗe mata babi mai zaman kanshi waɗannan hadisai da za mu karanta suna ɗauke da abubuwa da dama abu na farko suna ɗauke da mashru'iyatu salatul khawf shar'antar da sallar tsoro akwai ta ko babu abu na kun kun lura kullun ana magana wannan abu abu na farko kusan ta'arifin abu wannan abun meye shi abu na biyu al'adilla ala subutihi ko ka ce mashru'iyyatihi dalili akan tabbatar da wannan abun akwai shi ko babu abu na uku kaifiya yadda ake yin shi tabbatuwar sallar yaƙi sallar tsoro Allah ta'ala yana cewa wa idza darabtu fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina fa idza wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak har zuwa karshen ayoyi guda biyu da bayanin su za su zo nan gaba da izinin Allah ta'ala da suka yi bayanin sallar yaƙi filla filla ka gana akwai mashru'iyatu hakina tabbatuwata a musulunci babu salatul khawf babin da zai mana bayanin sallar tsoro an abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhu qal صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة وانا شيني حديثنا ننوع وانا بابي نفرق سورانو كنا eh ibn mulakkan yake cewa hadisi uku aka ambata a cikin wannan na ga littafin hadisi nawa ne a ciki ana abdullahi ibn umar hadisi daga abdullahi dan umar umar dan khattab radiyallahu anhuma Allah ta'ala yadda da su idan ka ce radiyallahu anhuma Allah yadda da su ma'ana da dan da uban duk musulmai ne yarda Allah ta tabbata ga dan yarda Allah ta tabbata ga uban ko da radiyallahu jumla ce khabariya ma'ana ha du'a'iyya domin radiya fili ne madi Allahu ismul jalala fa'il sai ka ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su domin fi'il madi ne radiya Allah ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ko kuma radiyallahu anhum Allah yarda da su sai ta zama jumla khabariya ma'anaha du'a'iyya Allah ta'ala iya da su qal abdullahi da umar yace salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatul khawf ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mana sallah salatul khawf sallah irin ta yaki mun ga wannan ai masdar ne ko lita'akid salata maf'ulun bihi ne maf'ulun ne mutlaq maf'ulun mutlaq fi ba'd ayyanihi a wasu lokutan shi na fagen fama ya yi mana wannan sallar fa ƙwa’ifatun ma’a ma'a na'am allati laqiya fi al'adu a kwanukan da ya haɗu da abokan gaba a cikinsu al'adu وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون haka ubangiji Allah ta'ala ya sanya ma annabawa suke da makiya idan annabi yana da maki to kai asuwa dan wake a nikon ka ce wai baka da maki kai dole sai mutane sun soka ai ba zai yi ba jarrabawa ce kai dai ke fatan Allah ta'ala ya sa ka ci jarrabawar kuma ka fatan Allah ta'ala shi kiyaye ka daga sharrin abokan gaba shine haka Allah ya faɗa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan hakan nan muka sanya ma kowanne annabi abokan gaba makiya domin adu fa'ul ne fa'ul kuma yana zuwa da ma'ana al-kasara muka sanya ma kowanne annabi abokan gaba su ne shayatun al'insi shaidanu a cikin mutane wal jinni da shaidanu a cikin aljanu Allah shi yi allati laqiya fi al'adu kwanukan da ubangiji Allah ta'ala ya sa annabi shi ya hada da abokan gaba mun riga mun sa abin da ya faru ranar hunain laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu بما رحبت ثم وليت مدبرين سبحان الله العظيم da aka zo wannan sallah faqamat ta'ifatun ma'a sai wasu mutane daga cikin mayaka suka tsaye da sallah tare da shi kun gano wannan wa ta'ifatun bi iza'il adu abokan gaba abin nan ɗaya tawaga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fuskanci abokan gaba anan abokan gaba suna alƙibla ne ko suna inda ba alƙibla ba domin kuna sallar ko dai ga mana abokan ku suna inda kuke kalla ku yi sallah kun gane wannan wannan hukuncin sallah shi daban ko kuma ya zama abokan ku ba suna inda kuke kalla ku yi sallah ba ne mana suna bayan ku kun ga yanzu za ku juya musu baya kenan an gane wannan ita ma wannan yanayin sallar ta daban mun samu yanayi nau kenan biyu al'imamun nawa yake cewa sifar salloli ta ta sama goma sha hudu sallar yaƙi kun gano wannan da kyau ku imam ahmad bin hanbal yake cewa za su kai bakwai wani yake cewa za su kai shida wani za su kai goma sha shida da sauransu ma'ana tana da sifofi iri daban-daban ƙwar'ani sifofi nawa ya kawo eh wace ايه ايه واذا da فيهم fihim فأقم لكم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فليس عليكم جناح إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عبد الكافرين عدو مبين فإذا ما أنتم فأقيموا الصلاة عبد ذكر شيء بند وأنا باب وتكما إيه أه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا kaga wannan ta sha bamban da waccan masa makala nawa kenan su kenan faƙamat ta'ifatun ma'a sai aka samu wasu tawaga daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya tare da shi wa ta'ifatun bi izza'il adu aka samu wasu kuma daga cikin sojojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fuskanci abokan gaba wanda ya nuna abokan gaba ba suna inda alƙibla take bane fa salla bil ma'ahu rak'atan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sallah raka'a guda da wannan da suke tare da shi thumma zahabu sannan sai suka tafi su wa kenan su wanda suka yi raka'a daya da aka yi raka'a guda cikakke tare da su sai suka tafi waja al akharun sai waɗancan ɗin da suka tara abokan gaba su su kuma suka zo yanzu fa salla bihim raka'atan sai ya salla raka'a guda tare da su yanzu yana da raka'a nawa kenan su kuma fa wa qadatil ta'ifatani raka'atan raka'a sai kowace ɗaya daga cikin tawaga biyun nan ta rama raka'a raka'a mun bayyance wannan da kyau yanzu a sallah yake ana jami'i ko ba jami'i wani yana ga cikin dalilan mutanen da suka ce sallatul jama'a wajiba domin hatta a fagen yaƙi ba a ɗauke ta ba in dai akwai sukunin da za a yi ta to hatta a nan haka za a yi ta to idan aka ce a sallar za a tafi ko ina kowa je ya sallar shi an zama komandoji no kenan za su zama da yawa kenan saboda kwamandan kowace bataliya kaga shine limaminta sai ya kasa su yadda sallar za ta kasance tambaya ta biyu yanzu raka nawa suka yi bibbi kenan to raka a bibbi da kai don Allah duk wanda izo ya daina gaisawa da kowa don Allah mutum ba zai zo a makara kuma ya dinga mana gishi gishi ba raka nawa kenan suka yanzu bibiyu to ita sallar yaƙi raka a bibiyu ake yin ta ina fatan mun gane sura tambayar sallar yaƙi idan ta haɗa da halin tafiya jumhur ɗin malamai mafi yawan malamai sun tafi akan cewar raka'a biyu ake yi amma idan yaƙin ya girka ke ku a garin ku fa kun halin tafiya to cika za ku yi babban dalili akan wannan shine sala abin nan ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها غزوة الأحزاب da abokan gaba suka tara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Madina ta yadda bai iya samu ya fita ya dirkake su ba cika sallolin shi kun gano wannan da kyau ko sai nuna idan a halin tafiya ne sai a yi nawa biyu idan a halin zaman gida ne ga yaƙi dai sai a nawa uku kuma abin da zai da fito maka da wannan fili shi da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa idza darabtum fil ardi wa idza darabtum fil ardi an samu nawa kenan sharadi ya zama tafiya wa idza darabtum fil ardi idan kuka tafiya a bayan ƙasa falaisa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru babu laifi a gare ku ku taƙaita sallar idan kuka ji tsoron kafirai za su fitine ku kamar ya ku taƙaita sallah ku yi ƙasaru abin nan alkamiya ko alkaifiya ƙasaru saladin alkaifiya ko alkamiya an gane larabcin alkaifiya yadda ake yin sallar ne babu laifi ku rage ya koma wani salon ko kuwa adadin raka'o'in ne babu laifi ko rage daga hudu su dawo biyu kun gano wannan jawar daga cikin malamai sun ce abin nan kaifiya din ne ake nufi yanayin yadda ake sallar shi za ku rage wanda yake da kuna yin fatiha tsaye sai ka fuskanci gab abin alkibla sannan kai takbiratul ihram sannan ka karanta fatiha kana tsaye sannan ka karanta sura sannan kai ruku'i sannan kai kaza sannan kai wannan kaifiyar ita ce aka sauwake ta farijalan aw rukubanan kana kwance a cikin lanko kana sallarka mun gano wannan kana wani irin hali ne wannan kafiya ce ake kason nata muhammad al-amin shankiri a cikin abawul bayan fi al qur'an bil qur'an suratul nisa yayi bayani mai karfin gaske mai gamsarwa akan cewar ana al-kamiyya ne ba abin alkaifiya ne ba alkamiya ba sannan kuma ya kawo kauli na biyu cewar abin da ake nufi shine alkamiya adadin rakoyin ma'ana sai nuna an samu salatul qasri a cikin alkur'ani kenan kuma bai wannan da kyau a kauli na cewar sallar yaki ake nufi kaga an hada da rako an hada abubuwa guda nawa biyu wa idza darabtum fil ardi sai an samu shar'ina ad-darbu fil ardi wa safar sai an samu tafiya a bayan ƙasa wanda yake ne kuma halin tafiya saboda an ce darbu ne saboda kafa ka tana dukan ƙasa ai ce dab dab dab dab kun fahimci wannan da kyau ko kafin mutum ya kai wurin da zai huta ko ya jima saɓan da tafiya cikin gari ɗaya kenan sannan kuma ya ci gaba da cewar dalilinsa na cewar abin da ake nufi shine dai alkaifiya din ba alkamiya ba fadan Allah ta'ala da yi ya ce fa'iza amintu fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'alamun fa'iza amintum idan kuka aminta tsoron ya tafi ku yi sallar kamar yadda aka koya muku ita a suratul nisa fa'iza kuma anantum fa aqimus salah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta fa idza kuma anantum idan kuka natsu hankalinku idawo jikinku fa aqimu sala to ku cika sallar yadda aka karantar da ku da sai nuna wannan yana nufin alqasr ne fil kayfiyya la fil kamiyya dole cewa baya kora ma alkamiyya shi ma an yazid bin ruman أن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة بجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سهل بن أبي حثمة أن يزيد بن رومان ذا يزيد الرومان عن صالح بن خوات daga salih ɗan khawat khawat ɗan jubair ya yi wannan ruwaya ne amman salla ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga wanda yi salla da manzan Allah ya yi ruwaya daga wurin wanda ya yi salla tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wai wannan eh waye wannan wanda yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Suhail bin Abi Hasma Suhail ko Sahal Sahalu bin Abi Hasma shine wanda yi sallah kaga ne ya kawo shi kamar mubaham domin man ismul mawsula ce tana cikin al-mubahamat aga dole ba duk malam ya kawo maka shi a cikin al-mubaham ba da aiki ya gama ka sai ka je ka samu cikin al-mubahamat duk da cewar sahabi ne to tunda sahabi ne kawai za ka samu ne domin fa'ida amma aljahala fi sahaba la tadur idan ba a san sahabi ba wannan baya cutarwa domin as-sahabatu kulluhum udul sahaban ma'aikin Allah baki ɗayan su adilai ne domin haka Allah ta'ala ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعهم بإحسان رضي الله anhu ورضوا عنه daga wanda yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salata zatir riqa aka kuwa na shekau ko salata yomin riqa zata yomin riqa ranar abin nan sallar ranar da tafin kafa ya san me ake ciki tafin kafa da a wannan ranar sai da tafin kafarsu ya kama ɓaɓɓallewa ya kama tsatsagewa kun fahimci wannan sai da ya sa suna samun waɗansu abubuwa suna ɗaura ƙafarsu da shi subhanallah al'afiyar amma wannan bai taɓa sawa sun ja baya ba a kan yaƙin ne fa ƙafar sai da abin da yake ƙafarsu takalmin da sauransu sai da cinye sai da ya kai fatar dunduniya abin nan takun kafa kasan dai a jikin fatar jikin dan adam a ko fatar da kai ta karfi ko wannan ta hannu ba ta kai ta ƙafa karfi ba Allah kenan fata barakallahu asalin khaliqin kun gano wannan amma sai da tafin kafar ya dinga ciccelu ya dinga ballewa dinga bala'in zafi to wai amma waɗannan mutanen da suka bi wannan zafin rana suka bi rairayi suka bi tudu suka bi kwari suka shiga sanyi suka fita zafi amma waɗannan bayan Allah ne su ne mutum dan ya kwashe kayan shi daga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake aibanta su shi mai iwa addini din abin kenan da zai ce yayi ya bi mutanen kwarai yana zagin su in ban da wannan babu wani abu da Allah ya sauke wannan zai nuna maka bayin Allah nan inda a ce kawai aljanna ba da hal aika kasan da kai dai ka zama dan kallo kawai mala an ka dubi aikin mutum guda da i daga cikin su sai ka duba al'umma guda aikin aikin da ta yi bai kai na wancan bawan Allah ba bayan Allah nan sun yi aiki ya yi sallah tare da su salatul khawf sallah ta yaƙi ta tsoro ya wannan sallah ta kasance anna ta'ifatan saffat ma'ahu an samu wata tawaga daga cikin sojojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sahu tare da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ta'ifatan wijahal adu ɗaya kuma ta fuskanci abokan gaba mun gano wannan ta fuskanci abokan gaba fa salla billazina ma'ahu raka'atan sai ya salla tare da waɗanda suke tare da shi ya salla raka'a guda wannan kafiyar ta yi daidai da wace da ta farko thumma sabata qa'iman sannan sai ya tabbata a tsaye wa atammu li anfusihim su kuma kowa ya ciko shi kuma imam yana tsaye sauran kuma kowa ya ci ko sallarsa sun sarafu sannan sai suka juya da suka juya fasufu wijahal adu sai suka je suka sahu suka fuskanci abokan gaba mana suka karba aiki wurin wurin wayancan kenan waje ake ta'ifatul ukhra sai ita ɗaya wacce ba ta wacce raka'ar ba kun gano wannan sai ta zo fa salla bihim raka'atul lati baqiyat sai yi salla tare da su raka'a ɗayan da ta rage mishi thumma sabata jalisan sannan sai ya tabbata a zaune wa atammu li anfusihim su kuma kowa ya miƙe ya ƙaro ɗaya ɗansa thumma sallama bihim sannan sai yi musu sallama Hmm? kun shiru su waɗancan fa da suka ci ko sun yi sallama kenan gashi nan sun mansarafu to suka juya in mutum ya sallama ba cewa ya juya ko da bai juyo fuskar shi ba irin waɗannan alfas suna ga cikin lafuzan da aka dinga kwaramniya da su aka dinga abubuwa da su sosai da sosai a ce kana yukabbiru hina ya komu ko abin nan nusallimu ma'ali da zai sauran waɗansu abubuwa muna yin sallama lokacin da liman yake sallama mutum da biyanci hadisin bai je riga liman sallama abu mutum ya riga liman sallama ai ya riga jirgin sama sauka kenan kuma yana cikin fasindiya kenan za a yi eh Allah ya sauke wannan surar tana da cikin surar da mamu yake riga liman sallamewa kun ga sati suranta salatul khawf sallar yaki da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi raka'a guda da su sai ya miƙe a tsaye su kuma kowanne sai ya huce ya je ya ciko sallasa da ya ciko sallasa sai yi sallama da yi sallama sai je ya karɓi aiki a wurin waɗancan su kuma waɗancan ɗin sai suka zo da suka zo sai suka bi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai yi sallar ya karo raka a guda sun samu mai jam'i kenan wannan malamai suke cewa salatul jama'a fa wajibi ce sai ga mutum a kofar shagon shi da wani buhun sukari ko wani kwalin abin nan biskit ya shimfiɗa wannan yake sallah ba kunya babu tsoro masallacin ba zai iya zuwa yi cikin masallacin ije sallah ba Allah ya sauke karantarwa dole ne mutum ya canza duk abin da mutum ya na sha maimaita mana duk karatun nan da ka ji ake yi ka ji da kai ake yi kar ka ji da wani ake yi balle ka ce kai kana tudun mun tsira a'a ka ji da kai ake yi kar ka dora karatun akan kowa ka dora shi akan ka wannan shi zai sa kowa ya gyaru amma ka ji da wani ake sai ka ji kai kamar kai ba da kai ake ba ka riga ka sha da wasu ake alhali kuma ba abin ba haka yake ba to balle kuma wasu ko dai zamana suna ta surutu suna ta tira haka dai mutum ya ɗauki sallar kamar bayanin da muke ɗazu kawai wani abu ne da sai an gaji an gama fira an yi fira kusa nan kuma mutum bai fai sallar la'asar ba haka ba zai faɗa za ka ja ce ma bai fai sallar la'asar ba sai ce wallahi shi ma bai yi ba Allah ya sauwake allazi sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam mutumin da yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace amman sallama annabi sallallahu alaihi wasallam daga wanda yi sallah tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan mutumin sunan sahalu ibn abi hasma sunan sahal ibn abi wani kuma sahal ne eh eh hasma ha'un sa'un mimun ha ko kuma mimun ha'un mimun ha ha'un sukan ce ta'u ta'anis sukan ce wannan ha'u ta'anis ta kuri kenan ta'ul marbuta in ga gana ta'ul marbuta <laughs> zan gargaza ne yayi in gana karanta zaka an ce da ha'u ta'anis an ga ce ha'u ta'anis shine wannan domin abin da muka sha maimaita a rubututtuka da aka yi ba a sa alama ba sa alama sa'un ko shi babu dugu sai daga baya aka sa dugu din عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعدو بيننا وبين القبلة وكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ذكره مسلم بتمام وذكر البخاري طرف من وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع م? ban ji ba ban ji ba eh an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullahi shi sunan shi jabir sunan mahaifin shi abdullahi al'ansari mutumin madina gano wannan shi ne al'ansari mutumin madina mana su ne waɗanda suka tarbi al muhajirin kenan shi jabir ibn abdullah dan kasuwa ne ga kuɗi ga haddasana kun bai wannan an kasuwa kuma mai fatauci ma'ana mai tafiya daga wannan gari ya je wancan gari ya sau ko ba shi ne mai fatauci ba wani wuri kuma a ce mai safara kun gane wannan jabir bin abdullah yana tasowa daga madina ya zo makka ya sari abin da zai sara ya kasuwancin da zai yi domin makka wuri ne da ake zuwa aikin hajji tun zamanin jahiliya in ba kuma ta mun sha maimaita a karatuttuka da muke ta yi a wani masallaci mai albarka musamman farko farkon suratul ma'ida kun gane wannan saboda haka suna zuwa a ci kasuwa har lokacin da ake musulunci ya zo sai kuma suke ganin cewar a'a ya za a mutum ya kasuwanci kuma ya aikin hajji lokaci guda sai Allah ta'ala ce laisa alaikum juna an ku fadlan min rabbikum babu laifi kana da ihrama ka kuma kana kasuwancinka ina ba don bai tuwa to Jabir bin Abdullah ya kasance yana biyo mutane a tun wancan lokacin zamanin jahiliya yi kasuwanci a garin Makka a wannan tafiya suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a duk lokacin da aka yi baki yakan yi amfani da wannan damar ya same su ya tallata musu ya mika musu musulunci kun gano wannan duk waɗanda suke zuwa aiki haji na jahiliya din ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana bin su ya tallata musu musulunci ya nuna abin da suke yi ba musulunci ba ne kasuwannin da suke zuwa manya-manyan kasuwanni kasuwar duniya kenan ko wacce take ci shekara-shekara duk yana bin su wani lokaci yana karanta yana nuna musu addini a wannan tafiyar ne Jabir bin Abdullah ya karɓi musulunci wurin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya dawo Madina ya ci gaba da yada shi ma'ana ba wani mutumin da yake zuwa kasuwanci ne kasuwannin kawai ba abin da ya sani sai kasuwancin sa in ya je ya same su ma ba addini ba shi ma sai ya aje sallar kun gano wannan ya zama su kenan shi sa kawai kasuwancinsa wannan kuma ba haka ake yi ba dole duk inda ka je ɗabi'unka mu'amalarka al'amuranka ya zamana na addini da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan labarin ya kai labari da ya baro daga garin ya baro garin bayan da ya kai musulunci suka ji karban musulunci din abin da ya faru ya faru da yadda suka dinga sa yara suna jifan shi subhanahu sallallahu alaihi wa sallam suka dinga sa bayansu suna mai a tile subhanallah al'afim mala'ika jibril ya zo da mala'ikan duwatsu ya ce to yanzu daman ɗa'ifa tana cikin manya-manyan wuran da suke duwatsu sun kewaye ta wannan sai wanda ya je gani kawai ga mala'ikan duwatsu ya kake buƙatar a ɗauki wannan gabar dutsen da wannan gabar dutsen ɗaya a hagun ɗa'if ɗaya a damanta eh a rufe ne kun gane wannan haka mala'ikan dutse ya ce da shi kana so a yi musu haka rasul ya ce a'a a bar su muna fatan su haifi waɗanda za su da Allah ta'ala tafi ya gangaro ya samu wuri ya huta da ya samu wuri ya huta a daidai karkashin bishiyar da ya huta akwai wasu suna aiki a lambunsu da suka gan shi sai suka ba abin nan da yake da suna yaron su bawansu suka ba shi kayan lambu da bino da sauransu ya kawo mashi da ya kawo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan na faɗa muku labarin ya kai labari mun labarin ya inganta annabi sallam da zai dauka da ya dauka zai ci sai ya ce bismillah sai ya bayyana bismillah kun gane wannan wanda yana gama ita a zuci amma bayyana wadda iya ko sako ko babu a'a da ya bayyana sai wannan bawan ya ce a kai waye ya ce shi ne ne uwan yunus bin matta ya ce a abu na biyu kenan kuma da ya ɗaure mai kai abin da ya sa ya ce kai waye ya ce mutanen nan ba su san wannan lafazin ba ba san bismillahi ba saboda arna ne maguzawa ne litun zira maun ma unzira aba'ahum fa gafilun وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما يكون مسلم منظور سوب الساعة كويني الله با وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى sai ce ya ji mutanensu mutanen maka mutanen zai bin san wannan lafazin ba sai ma ya Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare ya ce ai shi dan uwan Yunus ne bin Matta sai ce Yunus bin Matta ma'ana tun da shi ba nasari ne kirista ne a littafin su yana da labarin annabi Yunus wa yana Yunus alamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudahadin faltaqama al-hut wa mulim ولولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالآراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون حد زوا كرشي mun gano wannan ya ce ai shedan wa annabi yusuf ce to anan dai kamar da suke faɗa har ya musulunta to amma sai ga mutum yana koyi addinin shi saboda tsabagen jahilci shi bai ma gamsu da shi ba tun da har ka iya bayyana sana'arka ka ɓoye addininka wani ya nuna cewar mutum ya gamsu da cewar sana'a ita ce gaba da addininsa kenan kaga mutum ba zai iya bayyana aƙidar shi ba zai iya bayyana addinin shi ba ba abin da zai iya bayyana amma baya kunyar a ce da shi shi sana'a iri kaza yake yi Allah ya sauwake tsoraka jabir bin abdullah yana daga cikin wanda suka tarbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka mai masauki tun kafin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare isa Madina su suka ce ya huce suka ce za su bashi mafaka za su bashi kaza za su taimaka mishi domin tuni a harkokin su na tafiye-tafiye na kasuwanci sun karɓi wannan addini qali yace shahidtu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf na halarci sallar yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ta falala yace ya halalta ba ruwa yake a wurin wani ba shi yanzu abin da yake gaya maka ganau ne ba yau ba kamar yadda ta na abdullahi dan umar in ba kuma ta ba salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ya kyala tsira da aminci Allah su tabbata gari yayi mana sallah yace yayi sallar yaki tare da mayaki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare fasafafna saffaini sai muka yi sahu sahu sahu biyu kun gane maganar ku Allah ta'ala ya ji malam Jafar Allah ya rahamshe shi ya ce duk samarin da za ga ana zugan su ana ce a tafi jihadi ana hana su karatu in ka tara mutum ya baka labarin siffa ɗaya daga cikin siffofin sallar yaƙi bi mau ya ce iya sanita kun yi shiru balle kwamandan nasu wanda yake dole ana buƙatar ya san siffofi aƙalla kala bakwai ɗin da yake da su ta yadda kowace gwargwadon halin da aka shiga gwargwadon yadda zaka ɗauko wacin sifar ba wanda aka ce tana da siffofi ka za shi kenan an baka damar kowace kaga dama kai ba a'a kowanne hali ka samu kanka akwai siffar ta daidai da wannan halin kun gano wannan da kyau ko amma kullum sai dai a zaburar a bada caji inda ya ce mutum ya kawo maka haddar surat abinnan ayoyi 25 na farkon suratul anfal ka hada shi da aiki wanda yake ko a matsayin shi na wanda zai fita nan da yake so ita khasusi a fagen jihadi yana da kyau suratul anfal da suratul tauba yi musu hadda kamar suratul fatiha kun gane wannan da kyau ko da sauran ya karanta sira ya karanta kitabul maghazi a cikin bukhari a cikin muslim kitabul jihad a cikin muwadda kitabul jihad wa wasiyar a cikin bukhari da muslim da sauran littafan sunna ga kullum dai a je bada caji wai ana jin cewa in baka bada caji wai kai matsoraci ne Allah ya sauke ce fa na safai sai muka yi sahu biyu khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal adu bainana wa bainal qibla abokan gaba suna tsakaninmu da alqibla eh ka ga nuna suna gaba kenan ba waɗancan sifar salloli da muka yi ba saboda ka abin da na faɗa ɗazu ɗazun nan sifar sallolin nan da aka ba ya nuna kowanne hali da irin siffar da za ka yi mata a yanzu abokan gaban suna gaba ne ba suna baya ba ba suna dama ba ba suna hagu ba in kun lura idan suna waɗannan halaye halin da za mu tsinci kanmu daban in kuma suna gabanmu muna ganin su suna ganin mu muna gano gabatarwarsu muna ganin su muna jin harbin bindiga su daga gaba muna ganin tashin hayaki mun san inda za a yi to a wannan siffar ya halin ya kasance wa kabbaran nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi kabbara wa kabbarna jami'an sai muka yi kabbara baki ɗayan mu mu sahu nawa biyu kun ga sabanin na ɗansu na ɗazu sahu ɗaya yana sallah sahu ɗaya yana can yana tara abokan gaba saboda abokan gaban ba a ganin su suna bayan mu ko suna da inda ba ma ganin su sun maraka'a sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a ganin shi ya yi ruku'i faraka na jami'an sai muke ruku'i baki ɗayan mu sahu na ɗaya da sahu na biyu sun a rasu huminar ruku sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗago daga ruku'i wa rafa'ana jami'an sai muka ɗago daga ruku'i baki ɗayanmu. mu gaba ta nauke nan man hadara bisujud sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gangara zuwa sujada haka yake eh sai ma'aikin Allah ya tafi sujada. wasaffu alladhi yalihi da sahun da ke bin sa sahu na nawa kenan na daya sai suka wuce sujada wa qama as-saffu alladhi wa qafa as-saffu sai sahu na baya ya tsaya fi na har adu a ƙirjin abokan gaba kun gane wannan suna rike da bindigoginsu suna cikin sallah wanda yake kuma inda ba a cikin sallah ba ya zai kana kana sallah kana rike da bindiga kun lura da magana ko kun ga ko wasu abubuwa da aka samu canji tsakanin sallolin da ba na yaki ba da sallolin yaƙi dan Allah ta'ala ya ce wa khudhu hizrakum wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa li akhudhu hizrahum wa aslihatahum dole su rike abin nan su rike makamansu kaga ko sanda ai bai ba zai kana rike kana sallah kana rike da sanda kana rike kana sallah kana rike da handset eh ake bai ba amma sallar yaki kana sallah kana rike da Allah ta'ala ya dinga jaddadawa ma a cikin su a cikin ayar wa khudhu hidrakum wa qama saful mu'akhkhar fi nahar al-adu sai sahun ƙarshe na baya ya tsaya yana a ƙirjin abokan gaba ma'ana yana kallon su falamma qadan biyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya idar da sallah abin falamma qadan biyu sallallahu alaihi wasallam sujud a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya kammala wannan sujadar sujada nawa biyu wa qama saful ladhi lihi sai sahun da ke bin sa ya miƙe kun gane wannan in hadara safin mu'akhar bis sujudi sai sahun baya shi kuma ya gangara ije yi sujada kun gane wannan shi kadai kenan ije yi sujada ko yana da liman a wannan sujadar wannan sahun baya a wannan lokaci yana da liman mana sahun ne ya huce ya je ya sujjada wata ku ce to ya za a wani ya fi wani wani ba zai riga wani ba ya kamata kuma tambaya na tun ɗazu eh ba ba left right kuke koya musu ba ba ga ne da dubin dubata su sun daga daga lokaci guda ake daga ta in suna wannan faretin irin wani atisan din da ake musu ba ga ne komai lokaci guda suke daga shi in sun tashi daga kafa ba a riga wani dagawa in an tashi ajiyewa haka ne ko haka bane to ai haka za ku musu sallar kun gane wannan duk waɗannan abubuwa haka za a koyawa haka za a koya koyar da su a wurin sallar sai da wani ba zai riga wani ba duk da cewa lokacin da ka tafi su jadar baka ce da wani ka tafi ba sai sahu na biyu ya gangara ije iyo su da shi wa qamu kuma suka miƙe yanzu da sahu na farko da sahu na biyu da imam duk suna ina duk suna tsaye kowa ya kammala raka daidai ثم تقدم الصف المؤخر sannan sai sahun ƙarshe ya dawo gaba shine ta'akhar abin da taqaddam ya yo gaba wa ta'akhara safful muqaddam sai sahun gaba ya koma baya eh yanzu fa duk ana tsaye ne ake wannan sahun baya a raka'a farko ya dawo shine sahun farko a raka'a ta biyu sahun abin nan sahun gaba sahun farko a raka'a ta farko ya dawo shine sahun na biyu a raka'a ta biyu kun gano wannan sun maraka annabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ruku'i wa raka'ana jami'an muka yi ruku'i baki ɗayan mu sun marafa ra'asahu min ruku'i sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗago daga ruku'i farafa'ana jami'an sai muka ɗago daga ruku'i baki ɗayan mu yanzu muna ina kenan ana tsaye an dawo daga ruku'i abokan gaba suna gaba sun man hadara bisujudi sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sunku ya zuwa sujjada wa safun yalihi da sahun da ke biye da shi wanda yake allazi kana mu'akhkharan fi raka'atul ula wanda yake sahun da a raka'a farko shine sahu na baya yanzu kuma ya zama sahu na biyu faƙama saffin mu'akhar sai sahun ƙarshe ya tsaya wanda yake a raka farko shine sahu na farko fi na har al'adu yana fuskantar abokan gaba falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sujud a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kammala sujjada wa saffin lazi yali da sahun da yake biye da shi in hadara saful mu'akhkhar bi sujud sai sahu na ƙarshe shi ma ya gangara ije yi sujada fa sajadu sai suke sujada thumma sallam thumma sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi i sallama wa sallamna jami'an muka sallama baki ɗaya mu wani bai riga wani ba sai dai liman shi kaɗai ya riga mamu mun gano wannan eh ban gane ba ba eh sallama a zaune mana da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kammala sujjada da shi da sahun da ke tare da shi ai suna na a zaune kun gane wannan da kyau ko an kun lura a sallar gaba da yana aka samu bambanci wajen sujjada saboda wurin sujjada ba ku gani abokan gabanku saboda duk idanuwanku suna ƙasa amma a wurin ruku'i kai amma a wurin ruku'i kuna kallon abokan gabanku tunda su suna gabanku ne kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sujjada ya dago da sujjada da shi da sahun da ke biye da shi sun zauna yan suna mai kenan suna tahiya kaga abokan gaba suna gaban su bindigar su kayan aikin su yana tare da su ba gani wani sojan daukan bindigar shi ya fi soja kifta waka Ko ya mishi aka yi ina fatan kuna ganewa sai ka rasa ya ke ya dauke ta koya mishi ake ina fata muna fahimta sai sahu na baya su ma suka zo suke sujada suka taso daga sujada suka zauna suke tahiya sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi sallama su ma suke sallama baki daya kun shiru قال جابر jabi bin abdullah al-ansari ya ce kama ya suna wa harasukum ha'ula bi umara'ihim kama yadda sojojin nan naku suke yi da su kama yadda 'yan sandan nan naku suke yi da su zakarahu muslim bi imam muslim ya ambaci wannan bayanin gaba ɗaya cikakke wa zakar al-bukhari tarfa min a imam al-bukhari na ba ko ya ambaci wani bangare na wannan ba duka ba wa annahu salla salatal khawf cewa yayi sallah sallar yaki ma sallallahu alaihi wa sallama tare da ma'aikin Allah tsira da tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fil ghazwati sabi'a a yaƙin manzon Allah wanda yake shine na bakwai ghazwati zatir riƙa. yaƙi wanda yake takon ƙafa ya ji jiki sai da ya daɗe wannan sauke kun gano wannan da kyau ko sai nuna mana to ai amma a wannan sallar ta ghazwatu zatir riƙa ita ce hadisin musu ita ce ruwayar jabir ko kuma ita ce ruwayar salih abin salih bin khawat a hadisi na biyu da muka karanta shi ma ya zatu rika ne eh a hadisi na uku shi ma zatu rika ne kun gane maganar yanayin sallah ya zo iri ɗaya? a to amma yaki ɗaya ne kuma ya ga ga samu sallah mabambanta ba zai bar amsa sallah ɗaya ce wannan rawi ya ce mana ga yadda ake wannan rawi ya ce mana ga yadda ake ya zama hada bayanan da a yakin zatun riƙa ɗin ne a yi shi dai kawai wannan zai taimaka maka cewar a yaƙoƙin manzo Allah wannan shine na bakwai hmm? yawwa ma'ana ba lalle ne zama na sallolin iri daban-daban ba ne watakila a sallar farko da aka yi abokan gaban inda suke daban a wata sallar da ta zo abokan gaban kuma sun zo sun juya domin wajen lajina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluna alaikum mailatan wahida waɗanda na kafirta suna nan suna dako a ce kudin sha'afa kaɗan da makamanku da abin nan wa amtiatikum da kayan aikinku ba gano wannan wannan jakar da ke bayan soja ka raba ma samari uku sai ga da kira su dauke ta abin da su waɗannan kahirai suke bukata ku ɗan gafalu kaɗan fai miluna alaikum mailatan wahida sai su kawo maku wata irin tafka wani irin hari kaf ɗaya za su muku sai Allah ta'ala ya kawo muku wannan tsarin da za ku yi ina fata mana fahimta wannan wani ɓangare ne na abin da ya shafi salatul khawf sallar yaki ga yadda ake yin su idan mutum yana yana son ƙarin bayani zai iya duba littafai da aka rubuta kamar muwatta na imam malik ibn anas akwai babu salatul khawf akwai sahih bukhari akwai sahih muslim akwai diddai littafai na sunna an yi bayanin su filla filla sannan kuma mutum zai iya samun tafsirai na waccan ayoyi da muke ta maimaitawa wai za kun abin wai za zaratu fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kun gano wannan da kyau haka wannan kuma zai sa lalle waɗanda ake suke fita fareti da sauransu da sassafe ya zama wani yana cikin a to ai aikin da za a yi mana kuma haka je fareti ba akwai da da ake sallar lokaci ba kawai aka yi rap rap rap aka dawo ai ga ba abin nan ba na'am